ka kai kanka yadda Allah bai kai ka ba Mariya Balakundi kin ban kunya wallahi wallahi kin ban kunya yanzu dubu arba'in da ɗaya ma Mariya Balakundi sai an biya miki la haula wala ta illa billah wallahi Mariya ban san ke baskini ne sai yanzu to fariyan me kike yi to Allah ya sa bari Allah ya ma albarka Allah ya wa wanda ta biya ki albarka kuma masu ce in mata DM in mata ko eh, DM ce ni mata biya ne na fi karfin haka fa Allah fa bai kaskantar da ni ba Allah yana so na kan dubu biyu da talatin zan kaskantar da kaina in wulakanta kaina idon al'umma Allah bai wulakanta ni ba Allah yana son bawa shi wallahi ba zan yi ba jaruma mace ce kamar ni wallahi jaruma mace ce kamar ni bin da ta matafi ni da shi kar ya wuce arziki na duniya to akan arziki na duniya sai in zan wulakanta kaina kamar yadda mariya yau ta wulakanta kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan gaskiya na fanake nake in an biya kalba a biya ba akwai inda za a ji a yi sakayya inda za a ji a yi shari'a inda ba shugaban kasa ba gwamna ba mai kuɗi ba talaka hmm? yawwa saboda haka bayan da lokacin yi wa jaruma dm ni ma jaruman kaina ce ita ma ba mace ba ni ma mace ce fa saboda haka ni ma jaruman kaina ce wallahi bayan da lokacin yi wa jaruma dm ce ta biya ni kuɗi na na fi ƙarfin dubu ɗari biyu da salamu alaikum ina fata kowa na nan lafiya <clears throat> so abin da nake so ku gane shine dole a rayuwa mutum zai yi mistake ko zai kwapsa ko zai wani abu da ba daidai ba kuma hannun hannunka baya taba rubewa ka yanke ka yasar so um, gaskiya mutumin ya tura mario kudi kuma bata tura mishi kayan shi ba bata tura mishi huluna bata tura kudi ba na sa mariya ta yi dilitin duka zage-zagen da ta yi a page inta kuma yanzu za ta yi video na ba da haƙuri za ta ba shi haƙuri kuma za ta ba sadiya haruna haƙuri da allah ina so kowa ya yi haƙuri ko don darajar watan nan sannan kuma ni zan mai da mishi kuɗin shi um, 41,000 in shi sannan ita ma mariya zan tura mata kuɗi da Allah jan annabi idan mutane sun yi kuskure a rayuwa a yi kokari a san yadda za a gyara Um, kuskuren ba da zagewa ba da cin zarafi ba ya kuke a gajiya kun tashi lafiya so gaskiya ku daina maganganu kace na ce kace na ce gaskiya ban ni ban mayar wa mai hulan nan kudin hulan shi ba na ji su ce na mayar mishi kudin shi kaza gaskiya ban mayar mishi kudin hulan shi ba ku daina maganan nan sannan kai kuma ina mai baka hakuri da rashin mayar maka kudinka da ba a yi ba a kan lokaci so ina mai baka hakuri daman kun san tsakanin mai saya da mai sayarwa ba a shiga tsakaninsu mm. ina mai baka da hakuri da ba ka kalli alaɗin kudinka immediately ba so da allah ka yi hakuri ina mai baka hakuri na gode na barku lafiya sadiya haruna mai yaya ko yaya na kaza yaya na kaza yaya na kaza tawa mai yaya mu ma allah ya bamu yayu irin yayanki ko to ki shirya ga sallah yana zuwa mm. sallah yana zuwa kin ga ya kamata ki shirya ki dan mai da mariyan nan ta dan yi haske mm. ta yi haske ita ma ta ɗan shafa man nan hmm? na ji an ce man yana da kyau kin san mutum ya in ya ji abu ya gani a ƙasa hmm, ki shirya madiya ma tana so ta yi haske ta yi fari tasirin sadiya haruna hmm. <laughs> kada ku manta ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu ziyarci shafinmu na www.idongaretv.com don samun sabbin labarai da ɗuminsu Kasance a tare da mu a facebook.com slash tv instagram.com slash tv da kuma twitter.com slash tv Mun gode.